إن الحمد لله نحمده وهذا الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الرعد سوى دين ما صار كلمة الذين الذين kasance masu tunani kan kawo kanmu Allah ya ce mu duba wa fi anfusikum afala a kan kawo kanmu ba za ku duba ba ba za ku hankalta ba ba za ku duba ba ba za ka duba kanka kai tafakkuri qiyam layla ka zauna ka nufu ka yi tunanin Allah yadda ya halicci sammai yadda ya halicci kasai yadda ya halicce ka yace khairun min qiyam layla ya fi ka sai kankana ta qiyam layla domin wannan shine zai sa imanin kai caji Muhammad ibn Ka'ab al yake cewa li an aqra fi laylati hatta usbiha idza ta karanta alqari'atu malqari'a la azidu ba bai ƙara komai ba a kan wayannan surori da su zai ta rukuku ya ci sujjada ya ce wa wa ataraddadu fihi ma ya ta kai kawo yana ta karanta da sulzilatil ardu zilzalaha a akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha ya ta karanta wannan sura yana ta tunani تسخرون في siffa na farko yarkurun Allah qiyaman suna ambatan Allah tsaye masu hankali masu hankali suna ambatan Allah a zaune ba kila da kada suke yi ba a kwance ma suna ambatan Allah sannan masu hankali sun kasance shin kana cikin masu hankali masu hankali su ne ma imani fattakullaha التي لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سوني wannan sun ji magana sai su bi kyawun magana ma irin wannan addu'a mana kafin mu'minai su yi annabawan Allah authority الأمهات cada babban zalunci alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin zulm shine shirka kenan ulaika lahumul amru wa hum muhtadun in baka gane wannan ba karanta hadin Allah mai girma da baka innahu man yushrik billahi imani da Allah da wannan Allah ya gaya mana masu hankali dama su ne zuwa mu'minai fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu ku tsoron Allah ya kuma abota hankali wanda suka yi imani kaga an aminu bi rabbikum ku yi imani da Allah shine imani bi rububiyyatihi kai imani Allah shine mai bayar kai imani da uluhiyatihi kadai ta Allah da wuta ba roƙon kowa sai Allah ba neman zarin kowa sai na Allah ba a bautata kowa sai Allah sannan kuma kai imani da asma'ihi wa sifatihi sunayen Allah da sukobin Allah an aminu bi rabbikum ku imani da mahalicinku sai suka ce fa'a kenan da al'amalu tsari ka yi tawassuli da imanin da ka yi ga Allah ce ya Allah na yi imanin nan da kai ya Allah ka biya mun bukata ta kaza ya Allah kuma Allah mai kuma ɗaukaka ya karɓi aikin da yi na uku kuma ya haɓakar da dukiya ce kuma sai dauki dukiyar gaba ɗaya ba wanda ya zo nema ya ce ya Allah ina yi wannan dan kai Allah ka fitar da mu daga abin da muke ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba dusan matsa kawai sai dutse ya matsa fa kharaju yamshu da wannan kenan akwai tawassuli da me aiki na gari an aminu bi rabbikum fa amana to sai suke roƙon Allah فاغفر الحق فاغفر لنا ذنوبنا ابن القيم رحمه الله تعالى يا بمبنت تسكان وين أبوهم نبي أتشل تابي شي مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا تسيكي تيوا بمبنت فاغفر لنا ذنوبنا الذنوب المراد بها الكبائر فاغفر لنا ذنوبنا يا الله كغفرت منا منيا منيا جنجما جنجما لبكم وكفر عنا سيئاتنا كفر يا الله ككنكل منا قنانا لبكم yanzu an hada abubuwa guda biyu ke faghfir lana dhunubana man yamanyan zunubai wa kaffir anna sayyi'atina da kananan zunubai to me dalili akan wannan ce in ka duba sosai muna da zunub da sayyi'at da magfira da takfir sai ce in baka gane wannan ba kuma cin suratul misali. Allah zai gane da kai Allah ce in tajtanibu in Allah ce in kuka nisanci manya-manya to sai Allah ce ku kafir an kun sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima kuma sai Allah shigar da kuma shiga na karamci aljanna ke to da wannan kenan takfir wa kafir an kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifukan mu kanana kanana to amma ka gafarta mana ne zunuban manya-manya faghfir lana rabbana faghfir lana dhunubana suna neman Allah ya gafarta musu zunubai ke masu hankali suna neman Allah ya kankare musu kurakuransu hikiman wannan ka duba hadisi na muka karanta hadisin abubuwa. kananan zunubai ke daga sallah zuwa sallah daga juma'a zuwa juma'a daga ramadan zuwa ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana kankare maka abin da yake tsakanin su matukan kani zanci me manya manyan lekubbuka to wannan takfiru sayyi'at ke akwai abubuwan da suke kankare maka kanana kaman wa man yattaqillaha yukaffir عن سيئاته ويعظم له اجرا دو wanda bi tsoron Allah sai Allah ya kankare mai me kurakurai shi kanana ke sannan kuma Allah girmama ma mutum lada wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi kaga gufira nan mana al-maghfira tana tafiya tare da ni manyan manyan zunubai man qama ramadana imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi in man yace amin sai ku ce amin a bayan shi amma da yawa muna riga muna riga liman riga masallaci